amma ba'ad iyaye mata da yan uwa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan safiya ta laraba goma sha ɗaya ga watan dulkada hijira dubu da wanda kuma ya daidai da 29 ga watan afrilu miladiya 2026 muna nan makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sarkwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin littafin zubdatu ziyarar tarawih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 wannan sura ta bakara ta fara magana ne akan wasu gungun mutane guda hudu gungun farko sura ta yi magana akan mummunai da muka gama bayani a su, tun daga aya ta farko zuwa aya ta hudu zuwa aya ta biyar magana kan mominai da sakamakonsu sannan ayoyi guda biyu aya ta shida da ta bakwai da ana rama ya karanto muna suna magana ne akan kafurai sun sannan daga nan aya ta ɗauki magana a kan sannan su kuma munafukai suna da uwayen gida su ne mashirikan larabawa da kuma yahudu mazauna madina sai allah yi magana a kan to magana a kan kafirai sun Allah ce innal ladina kafaru lalle ne waɗanda suka kafirta ay alladina alima Allah annahum yamutuna kuffaran mala abdullahi ce su ne waɗanda Allah ya san cewa za su mutu suna kafirai ne ba za su musulunta ba ka abi jahal kamar abu jahali wa abi lahab da kuma abi lahab wannan hawi ma da makamantarsu duk waɗanda sun mutu suna kafirai to su ne Allah ke magana a kansu balla abdullahi ke wal kufru inkaru ma ulima bis darura majibur rasul sallallahu alaihi wasallam bihi abin da yake ce makafirci shine musul abinda aka sani bisa ga tabbas cewa ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya zo da shi sai mutum ya zo ya ce shi da yi imani ba bai yarda da wannan abin ba to mai ya karfarta wanda duk ya ce bai yi imani da sallah ba to ya karfarta don tabbas na san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da sallah wanda duk yace bai imani da azumi ba to me shi ya kafirta wanda yace bai imani da hajji ba me shi ya kafirta wanda yace bai imani da zakka ba me shi ya kafirta wanda yace duk amarmarin da ake tarmawa ai duk lalata ake ba su kanki na ake ba har min sunna ba to me shi ya kafirta to duk abin da aka sani cewa tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kunna ce ta mutum ya ce a a shi bai imani da wannan ba to me shi ya zama kafin Allah ya da sani da kayan shi shi ne Allah ya ce waɗannan kafaran sawa'un alaihim daidai ne gare su a an zartahun daga yi musu gargaɗi am lam tuzarhum ko kada ka yi musu gargaɗi Allah ce layin minuna ba za su yi imani ba har abada duk yadda ka kada ka raya sai dai ka gaje ka gane ba ka don Allah ya riga ya sani cewa ba za su yi imani ba shi ne malla abdullahi ya ce in za zaruka wa adamuhu mustawiyan alayhim gargaɗinka da rashin yin gargaɗinka duk daidai ne gare su saboda ka wahal da tabbis kawai kake yi a kan wane ne ke ba da wannan labari shi ne Allah amma babu wanda ya isa ya ce wane duk wa'azin da ya ce mai duk aikin banza ne ko ai mai ke karɓa babu mutumin da ke da wannan ilimin ya gano haka nan Allah kadai da ya shi mutum ya san halaye ne ya san zuciya dai shi ne ka ba da wannan labari amma shi malami mai wa'azi sai dai ya yi yi ya yi yi ya yi yi in an karba a karba in ba a karba wanda har lokacin da ya gaji ya bari ko lokacin da ya mutu in ya zo wa'azin ya yanke ko wani kuma ya kama saboda haka idan wani na aikata barna ba a cewa kada a yi mai fada don kuwa mai fada aikin banza ne ba bari zai yi ba a'a Allah subhanahu wata'ala ne yi. ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ka tunatar domin tunatarwa na amfani mu'mini saboda haka musulmi koyon ana sa ran in aka tunatar da shi laifin da yake aikatawa ya bar wannan laifin ko in aka tunatar da shi wani abin da ya sakaci bai aikatawa ya koma mai da hankali ya aikata da Allah ya bada da labari ga waɗannan kafiran cewa ba za su yi imani ba malam abdullahi ke la yu'minuna jumlatun mafassiratun لإجمال ما قبلها وتجملة wata magana ce wanda ke fayyace magana da ta gabata Allah ke lalle ne waɗanda suka kafirta da kai musu wa'azi da kai musu wa'azi daidai ne to saboda mai yi musu wa'azi da rashin musu wa'azi ya zama daidai sai Allah ya domin kuwa la yu'minuna ba za su yi imani ba ce ba za su yi imanin nan ba magana ce wadda ta fayyace abin da ke dunkule cikin magana da ta gabata sai Allah ce ga dalili na biyu khatama Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zukatansu ai taba'an alaiha ya Allah toshiya bisa ga zukatan su saboda ka fala ya dukul ha khairun alheri wa fi imani cikin zuciyar don dama Allah ya san ba za imanin ba saboda haka me kun barin zuciyarsu buɗe tun da kowa ya mutu wa'azin ba su karɓan wa'azin saboda haka sai Allah ya toshe zuciyar gaba wal ma'ana mallam da yake ma'anar wannan aya haka ma ala qulubihim cewa Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ga zuciyarsu bil kufri da kafirci saboda haka fanya lafi'i khairan wannan dukiyar ba ta rike alkhairi bale wannan alkhairin ya amfane ta wala tafhamuhu kuma wannan zuciyar ba ta fahimtar alkhairi bale fahimtar da amfane ta sannan wa ala sam'ihi Allah ya toshe kuma jinsu ai mawazi'uhu wato wuraren kafaifan da magana ke shiga Allah ya toshe waɗannan kafaifan fala yantafi'una bima yasmi'una min al-haqq saboda ka ba su amfani da abin da suke ji na gaskiya sannan wa ala absarihim gishawa Allah ya kawo yana kuma ya lullube absarihim ganin su ya yana da aka lullube idanun fala yin turun alhaƙa saboda aka ba su ganin gaskiya duk mu'jizar da Allah zai kawo musu ya nuna musu gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su ganin wannan gaskiyar saboda yanan da ke ga idanun ko sun ga gaskiyar ma sai su ce aikau da ido ne alkahiri ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi muna abinda suke cewa ne Allah ce wa za azabun azim to suna da wata azaba mai girma ay qawiyyun azaba mai karfi da'imun kuma dawwamamme fil akhirati a ranar lahira Allah muna sani da azabar duniya da ta lahira ومن الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا addu'a sai Allah ya wa minan nas sannan daga cikin mutane allazina kafaru su wadannan da suka kafirta man ya kulu amanna billahi akwai waɗanda ke cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir ko mun yi imani da ranar nan ta ƙarshe a yawmil qiyamah ranar al-qiyamah mai yadda da cewa za a yi tashi alkiyama saboda mai aka ce ranar ƙarshe ya annahu asirin ayyam domin ranar tashi alkiyama rana nan ta ƙarshe ta duniya baki ɗaya daga wannan ranar shi kenan kamar yadda hausa yake cewa juma'ar da ba ta da asabar ranar juma'ar kiyama za ta tashi to wannan juma'a ta alkiyama za ta tashi to wannan juma'a ba ta da asabar ita ce ranar ƙarshe gaba ɗai saboda haka ana cewa ranar lahira ranar lahira ranar lahira ba wata ranar a ranar lahira ba ranar tashi alkiyama a ranar lahira kuma ran juma'a alkiyama za ta tashi yau muna da ko gobe alhamis ma lafiya jimin juma'a to wani kila alki juma'a bidin da alkiyama za ta tafi to Allah ya yi ko Allah ba zai sa alkiyama ta tafi ba ba lokacin tafi da kula ba tukunna cewa muradan bihi ibn ubayy wa ashabu wa ashabu wadanda ake nufi munafikan da ke cewa mun imani da Allah mun imani da tashin alkiyama wadanda ake nufi da su Abdullahi dan ubayy da shi da magoya bayanai waɗanda kawa musulunci hinci suna kai kawo tsakanin musulmi da kafirai suna kwasan asirar musulmi suna kai wa kafirai don dai a murkushe musulunci don ba musulunci an muradin su ba shi abdullahi ɗan ubayyu ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina ana shirye-shirye na naɗa shi ya zama shi shugaban duk gaba ɗaya madina da zagayen madina duk shirya kan kama a naɗa shi a baki wannan shugabancin kwatsam sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo madina zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam madina sai duk wannan shirin da aka yi gaba ɗaya wani shi ko ɗan ubayyu dalilin da ya sa ke nan ya ce to shi kuwa sai ya ga yadda za a yi musulunci ya zauna cikin madina tun da dai musulunci ya yi ya kar a naɗa shi shugabanci ko to sai ya yi cike da fice da kai kawo da kutungwila da kulle-kulle da zai yi har ya gai da musulunci zai rayu ci gaba da zama madina shi ne ya jagoranci duk gaba ɗaya mina hikan madina gaba ɗaya karkashi ne su makka musulunci bai san da mina hiki ba babu mina hikai makka daga musulmi sai kaji amma babu na uku a ce mina hiki da aka yi hijira zuwa madina aka je aka yi yakin badar musulmi suka samu nasara a kan kafiran maka to daga nan ne fa sai dada abdullahi ɗan ubayu shi da magoya bayanai suka yi ta kulle-kulle cewa lalle ya kamata su ga bayan musuluncin nan in ba haka ba to lalle musulunci ta kwashe madina daga nan mina hinti ya tsira a cikin garin madina har ila yau mina har yau ɗin ga da muke mina hinti da ne yana ta zagaye don ya ga cewa musulunci bai ci gaba ba kullum wutan musulunci ko ƙara ruwa ta kai babu duniyar da musulunci bai ci gaba duk da mina kai na nan da ta mina hinti su sai dai su yi abin da suke yi su bar musuluncin nan daram amma babu yadda za su yi da musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma hum bimu'minin ce wanda suke da baki mun imani da Allah mun imani da ranar lahira to waɗannan wa maham bi mu'minin ba ba bane gaba dai ba su ba cikin mu'minin ba su tare da mu'minin yukhadi'un Allah wa yaudara Allah suke yi wallazi na amana kuma suna yaudara waɗanda suka yi imani na ce wanda suka yi su yi imani bi izhari khilafi ma abdaluhu min al-kufr na bayyanar da sabanin abinda suka koye min al na kafirci sai su koye kafirci sun zo wurin mu'minai su bayyana musu imani bakinsu labe-labe-labe in suna magana za ta rantse da Allah cewa su yi kowa imani alhali kafirki na ta cikin zuciyarsu suna yi Hakanan ne liyar faru an don su tunkuɗe wa kansu a hatamahu hukunce-hukunce na duniya a duniyawiyya ba za a kama su a yi musu hukunci na rijiya ba ba za a kama su a yi musu hukunci na kazaji da sauransu abin da ya tafi mina hincin ba an sun ce sun imani su ma mu'minai ne saboda ka dukiyarsu ta tsira mutuncinsu ya tsira sun gaba ɗai ba za a musu komi ba Allah ya ce a waɗa musu ba ya fi da'auna babu wanda suke yaudara illa an fusahun bakin sai kano su cewa sun imani a rani ba sun imani ba to ba suke yaudara kanin su ne suke yaudara amma ba Allah sun yaudara ba don mummine Allah ke ba su sakamako ta hanyar sanin imanin da ke cikin zukatarsu amma wannan da suka ce ba sun yi imanin ya san cewa zukatansu ba imani ne ke ciki ba ƙarya suke yi a shi ranar alkiyama ba za su samu sakamakon imanin da suke cewa su yi ba yana wa ba da domin azabar yaudarar da suke wa sanansu rajin ilayhim mai komawa ne zuwa gare su fayabtaghuna fi duniya a nan duniya Allah zai tona musu asiri kamar yadda ya saukar da ayoyi ya yi magana akan su asirin su ya tonu an gane cewa suwa ne ne munafikai saboda aka babu mai yadda ya kulla mu'amala da su da yadda la na illallah ta hanyar tsin kayan da annabi ne alama amsaluhu abin nan da suka koyi wa yu'aqabuna fil akhirah sannan idan sun je lahira kuma za a musu azaba akan wannan minafikin da suke a nan duniya a ce minafiki ba wani yake cuta ba ba kai ne yake cuta ba iyaye mata da yan mata malamai sun kasa minafiki kashi biyu akwai minahinci mai ta minahinci akwai minahinci wanda ke mai da shi minahinci ya zama fasiki amma ba kafiri ba minahincin da ke tawa shi ne mutum ya ɓoye musulunci ya bayyana da musulunci amma a zuciya ta kafirci a can koyi saboda haka yana tare da musulmi yana tare da kafirai in ya zo musulmi ya ce ai mumini ne in ya koma wurin kafirai kuma ya ce ai ina nan tare da ku ta ku tattara hankalin kamar yadda Allah zai ba mu labari nan gaba minahinci da girmai da minahinci fasiki shi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari alamatul munafiq salasa alamar gane cewa wani munafiki ne to alamomi guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza haddatha kadzaba idan yana ba da labari sai kara da ƙarya don mutane su yi dariya in kuma labarin na muni ne zai ƙara ƙarya don labarin ya ƙara muni alhali ba haka nan labarin yake ba duk wanda ke haka nan ko wanda ke haka nan to ta zama mai dahika amma a cikin mu'amalar da mutane ba mai nahika a matsayin kajara ba sannan wani za ta bi na hana alama ta biyu an amince mata an ba ta ajiya sai ta sa yaudara wacce ajiyar da aka baki ta ce a adawa an kai wani ba ta ajiya saboda haka sai ta canye amanar mutane ko a faɗa mata magana ta asiri wacce ne da ke ɗaya ne maganarta saboda matsayinki a wurina suna gama ki da Allah kake faɗa ma kowa ka ce ina wacce zai yi wa je su yi ki ga a ba ta wannan amana ta tsallaka ke ta kotu ce ta faɗa ma wata wacce ne karkata kwanan kike jiya to amma fa ki zan ba magana gafa ke ɗaya fa faɗa mu wacce da ta faɗa mini ta ce wadda ta faɗa mu kowa to ni kuwa tsakani na da ke ke san dai ban yi boye miki wani abu saboda haka ke ji ke ji ke ji ke ji ke ji amma don Allah kan ki faɗa mu kowa iyaye mata an haka nan ko ba a yi to da ke haka nan mina hinkai na na gidi an ce ka sa min lahika a cikin mu'amala to ki ɗauko da ki kawo ki ga gudanar an kuma ke kina ciki ki kokarin ki hita kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza ahada gajara alama ta uku idan ka alƙawari da mai shi gajara sai shi yaudara ni an yaudara an ce wacce ga na abin da muke so ki sai mana don Allah a yi magana a daddale magana a ba da kudi amma sai ta ce ta sauro wadda da gani wanda bai sani ba ya arziki da alhalin ko ba shi na ba eh, in kunni aka ce ta sauro akwai na kwarai akwai jabu a yi magana a kan cewa ta kawo na kwarai amma sai da duk dauko jabu duk tsiran da ganinsu da kominsu daya ke da mace bambanta na kwarai da jabu ba da ke gani ba ki bambantawa to duk wadda ka haka nan ta sa yaudara idan akwai waɗanda ke haka na kasuwancin su to sun kokari su bari munafici ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da wata sifa cewa wa idza khasama fajana daga cikin alama gane cewa wani munafiki ne ko wacce munafika ta an hada hada ta da wata to za a yi rabo a yi rabo a yi rabo a yi rabo ta ce har ita ta ba ta sai ta gane kurinta sai ta gane cewa ta tafi yi sai ta san ne ce a yi a duniya ka take bari to ita wannan da take bari ta ce ba a bari waɗannan to mina kai kasa alamar cewa mina kai kasa ce kuna faɗa a raba ku su ce ba ki bari mutane ba an mutum ranar duk mutane suka yi tabbatin wato wani a ciki babu ruwan kowa da ke a ce arziki ne kuna faɗa a to a raba wani babban arziki ne saboda haka waɗannan alamomi guda hudu da muka ambata duk alamomi ne na minahiki amma waɗannan alamomin minahicin ba mai hidda mutum a cikin musulunci ba ne yana nan musulmi ne amma dai fasiki in mace ta kuma fasika ta Allah ya mana tsari da mulayenci Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba mu labari game da so mina kai ya ce wa mayu ya fitaruna illa an fusahun ba kowa suke yaudara mafashe kanunsu wa ma ya tsoro amma dai ba su san da haka nan ba an na fi da'ahun ya shi. ba su san yaudaran nan da suke yi kanunsu suke yaudara ba litamani zarfalatihim saboda rafkanan da suke ciki ba su san cewa kanunsu ne suke yaudara ba idan mutum na milahinci wa aka rubuta ma mina hinkin shi daga mina hinkin shi aka rubuta ma a ce kai ne suka yaudara Allah ce bai kudo da him marar a karanta saboda menene suke mina hinkin to Allah ce wata cuta ce ke cikin zukatansu shakkun wani fako suna shakkan ne ga musulunci ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sannan kuma ga hiskin da suke bisa garai kawansu guda a musulunci kawansu guda wajen musulunci haka suke tafiyar da musulunci fa za da kuma Allah mara zaba sai Allah ya kara musu wata cuta kuma bima anzala ku saboda abin da Allah ya saukar min alqur'ani na qur'ani li kufrihim bi saboda kafirci su ga qur'ani saboda ka duk lokacin da Allah ya saukar da wata aya cikin alqur'ani sai wannan cutar da ke cikin zukatan su ta kara cutar ta kara yawa kuma don an daba musu yuka a cikin kurjinsu وبما يرون من إعلاء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبب أبن كتي gani na الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم kullum musulunci ƙara karkuwa yake kullum musulunci ƙara karkuwa yake yi saboda haka cutar da ke cikin zukatansu sai ke ta karuwa ke ta karuwa ke ta karuwa kuma kamar mai hasada ne a lokacin da kike hasadan wacce sai kika ga kuma al'amarin nan da kike hasadar ta a kai ɗan haihuwa ce kullum sai ga haihuwa ta kai ɗan kasuwanci ne kullum kina ganin kasuwancin ta ta haɓaka ta kai sai ko hasadar nan sai ce ta ƙaruwa ce ta ƙaruwa ce ta ƙaruwa to haka mina hinkai su ɗaya dangane da musulmi wa ishadatu dhikrihi da kuma ganin yadda an batu annabi sallallahu alaihi wasallam yake watsuwa a duniya saboda haka kullum munafikin nan nasu ta karuwa yake yi Allah ce fa za da kuma Allahu maraba Malla Abdullahi ce du'a'un alaihim wasu malamai suka ce mugunyan addu'a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu ya ce to Allah ya ƙara musu wannan cutar ba dai minahincin ba to Allah ya ƙara musu minahincin walahun azabun ali kuma suna da azaba mai raɗaɗi bima gano ya saboda ƙaryatawan da suke yi ko saboda ƙaryar da suke yi na cewa sun mumin ne bitar jijin zan a ce bima gano yukazzibuna ai nabi Allah saboda karyatar da annabi da suke yi wani takbi kuma an karanta bi ma kanu yakzibuna ai fi qawlihim amanna wato saboda ƙaryan da suke yi na cewa sun mu'minai ne Allah subhanahu wa ta'ala yace wannan azaba mai radadi ta tabbata a kasu daga na alaran masu allake mulmi wani zafi da lauru na idan aka ce mutu idan waye ce mutu wasu malamai suka ce idan Allah ya ce mutu ko kuma idan manzo ya ce mutu ko kuma idan wasu ‘yan uwansu gominne suka ce mutu lafis da yin fil'ar kai ɗan ubayu da kai da abokanta kan kuyi yi taɓarna a ban ƙasa bil kufri da kafirci wa ta'wil an al-iman bi Muhammad sallallahu alaihi da kuma hada mutane barin yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahayyij al-huruj wal fitan da kuma hasa yaki da kuma fitina bi muqada'atil muslimina ta hanyar yaudarar musulmai wa kuffar da kuma jibintan kafirai kuna abuta da su bi ifshahil ta hanyar yada asirran musulmi zuwa ga kafirai wa bi izharil ma'asi da kuma bayyana da sako a bankasa wa ihanatu da kuma walakanta addini idan ka ce musu haka ku babbanna a bankasa kada Allah ne ce musu haka nan ko manzo sallah da wasallam ne ce musu haka nan ko ƴan uwansu mu'minne ne suka yi musu wa'azi akan haka nan ƙalu sai su ce inna ma ku sani nahnu mu. bayna nan nas bil mudarat wale na nufi bi fasad suka ce inna ma ku sani mu muslihuna masu gyara muke gyaran mai bainan nasu tsakanin mutane su ce ai kokari mu muke yi na musasanta tsakanin musulmi da kuma kafirai din da ba san mu kai wani kwashi asirin musulmi mu kai makahirai ko mu haɗa yaƙi tsakanin su ba yau muna wurin musulmi gobe muna wurin kafirai son mu kai a daidaita tsakaninsu a bar hararar juna a bar yaƙi da juna ƙoƙarin da muke ke nan tsakaninsu filmudara ta hanyar lallashi wale zamana na alaihi bi fasad ai wannan abin da muke cike na kai gawar tsakanin musulmi da kafirai ai ba barna ba ce abin da suke cewa kenan gabakin su amma a zuciyarsu Allah ya san cewa kafircin ne a cikin zuciyarsu ana Allah ce ku saurara innahum waɗannan munafikan famman yunsiru na lalle su ne mabarnata walakin sai dai la yashkuru na annahu mufsiduna ba za su gane cewa su ba ne bari sai sun ji alkiyama ta kunna za su gane lalle cewa su mabarnata ne saboda haka duk wani wanda ke bisa bata bai yadda bai ce shi bisa bata ciki duk lokacin da aka yi mai nasiha to zai kokari ya kare kai ne duk kuma kariyar da zai bari ƙarya ce zai faɗi amma allan da ya san zuciya zai shi kada ya san cewa ƙarya suka faɗi da kuma shi da ke magana ya san ƙarya suka yi zuciya zai ba haka da suke ba Allah ya ku ne, mabarnata ne amma ba za su gani ba sai ran da aka zo kan rayuwar su tukunna za su san cewa lalle a ce mabarnata suke da gaske تكون على أنت وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم آمنوا كما su waɗannan minahikai har yanzu a su ake magana saboda bala'in minahikai Allah ya ta magana a su malamai sun ce aya ɗaya har goma sha hudu Allah ya magana a kan minahikai a ciki amma mummunai aya biyar Allah ya magana kafarai sun aya biyu Allah ya magana ya magana da ake amma su ne na hikai saboda bala'in mina hiki aya goma sha hudu Allah subhanahu wa ta'ala yana magana mina hikan nan Allah ce da aka ce mutu ku yi imani kama amanan nasu kama yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani me suke cewa qalu sai su ce a nukuminu ka ba a mana sufa ha'u yanzu imani za mu yi da saƙon da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kamar yadda waɗancan jahilai suka yi imani da shi waɗancan wawaye kamar yadda suka yi imani mu ma mu imani haka nan a ba a kore da muna wani su wane ne suka ce ma jahilai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su abubakar da su umaru da su usmanu da su aliyu da su eh, talhatu da su eh, zubairu bin awam da sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu wai su ne jahilai ba su san ciwon kansu ba wawaye duk da sun imani da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi waje wadanda eh, mai mina hikam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna ba sabbahuhum saboda menene suka ce musu wawaye litiqadihim da ra'ayi. domin sun sahabbai sun yi imani cewa waɗannan minahikai suka bata suke saboda haka su ma suka ce su ma sahabban suka bata suke wa tahsira sha'anihim da kuma walakanta sha'anin waɗannan minahikai a kauni a tsarihim fuqara wa mawali saboda mai suka ce musu wawaye don yawanci waɗanda suka fara yin imani da annabi sallar da sallar talakawa ne bayi ne kamar su bilal da suhaib qala ta'ala rajin alaikin sai Allah yi magana yana mai maye musu martani su sahabbai da aka ce musu wawaye komi ba su ce ba Allah ne ya mayar da mai martani Ya ce ala ku taurara innahum su waɗannan minahinkai kuma sufaha su ne wawaye kuma su ne jahilai kuma su ne ba san abin da ke eh, ba san ciwon kansu ba walakin sai dai la ya alamuna ba za ku gane haka nan ba sai ran da aka zo karɓar rayuwarsu sai ran da aka sa su cikin kabari sai ranar dakin alkiyama ran nan za su gane cewa ashe mu awawa ne saboda ka duk wanda ke fita gaskiya Allah ke mai fada ma shi gawa kai ne fada jiyan da Allah ke mai da martani ga dukan da aka wasu abin manzo Allah sallallahu alaihi Allah dai ya ambace ku mu'minai cewa wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu idan an cewa milahikai ku yi imani kamar yadda sahabban manzo suka yi imani wane ne ya taɓa sahabban manzo muminai Allah milahikan da zai a'a muka ba za mu yi imani kamar yadda su abubakar da umar da sauran suka yi imani ba don su ba san ciwon kansu Allah ce a'a ku dai an ba ku san ciwon kansu ba amma ba ku gane haka sai wuce sai ranar da babu duba. rannan za ku gane cewa ashe ku abuwa ne mun kai ƙarshen aya ta goma sha uku masu kamara na gama mana hannu gama da tambayoyi kuma saboda ka za mu dasa aya a nan hukuma ma tambayoyin mu abinda muka rinta daidai Allah ba mu ladin da ke ciki kuskuren da ya faru kuma a bayanin da na yi Allah ya fi mini ya yi cikin zukatan masu saurare wasu ba da kallon wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina cikin karamin Thank you. kawo tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam ba a cikin magana malam mutan na yau da su ɗan shekara goma amma malam kullum cikin damuwa ne ke. da kuma malam yana son ka taimaka ne da addu'ar da zan rinka yi ta yayi damuwa da kuma wanda ta zan rinka yi matsana wata ba da wani tambaya da abin da shawarar da za a fara baki tukunna shi ne haƙuri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wani wanda wata musiba ta same shi to shi na a duniya ya zama abin sanyaya zuciya gare shi wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma musulmi sun yi hakuri sun jure da wannan rashin to duk wani wanda za su rasa ma a duniya to ya kamata su yi haƙuri kuma su jure wannan rashin kamar yadda suka yi haƙurin rashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya kuma suka yi haƙuri kowannen mu nan kullum cizon hannu shi kai dai ya ga sunan da aka aiko mana da dai ya ga sunan da aka aiko mana ta ko Allah ga Allah ta hada mu da manzo Allah Allah ta hada mu da manzo Allah ranar alkiyama ko kuwa saboda ku kullum cikin hakurin rashin annabi sallallahu alaihi wasallam muke a duniya kuma da ka tare sai da zuwa ke ta takobi ta duk wanda ya ci annabi ya mutu ina ce ka kai abubakar ce a umar a ta takobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai ne karanto aya cikin alkur'ani وما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ba wani bane daga cikin ku illa rasulun face manzoni kuma kada kharaj min qabli rusul manzanni sun wuce zuwa lahira gabani ne afa in mata fa yanzu har in ya mutu an kuti da kun kashe turan yaki in qalabtum ala aqabikum sai ku yi da ku ce shi an da addini tun da ya tafiya sai ba mu addini saboda haka in mutuwa ya mutu daga nan sahabai suka kama karanta wannan ayar suka ce kamar rannan ne ma aka saukar da wannan ayar ba su taɓa sani ayar ba sai rannan ayar da ke magana ta mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya mutu kuma ga ranar da saboda aka duk musulmi dole su kai hakuri mata ta umu salama ta ce ni ban gaskatar da annabi ya mutu ba sai da na jana tonon kabari wannan to wani ta gaskata lalle cewa wa ya mutu na to saboda ta sai mun ta hakuri idan muka yi hakuri kuma za mu samu lada mai yawa annabi da sallar ma mata ya muku bishara da ya zo wa mata wa'azi a lokacin da suka ce maza duk sun kwashe ilimin ka su ne ka karanta suwa mutum in ka mu su zo su yi mana wani abu saboda haka ka samu na ranar da za mu zo ka karantar da mu haka da baka damu ga ka annabi ya sa musu rana da lokaci da wuri suka taru ya zo ya karantar da su daga ciki ya ce musu duk mancan da niyan da uku suka mutu ba su balaga ba kuma dai hankuri su za a zama kariya gare ta ga wutar jihannan sai wani zai ce shi annabi har ko da biyu na ya ce ko da biyu na amma ba a tambaye su ko da guda ne ba balle mun ji amsar da zai bayar amma duk da haka sai da yake idan Allah subhanahu ta'ala ya anshi a dan bawa daga cikin bayi ne sai Allah tambaye mala'iku cewa kun je ku an tsoron bawa ran dan bawa na kuma ɗan nan kun tawo shi na so mai wa sai su ce eh Allah mu an so kuma da hali Allah shi ya umarce su ku je ku an so kuma Allah ya amshi rayuwar ce da wuka an shirar ɗanar niyyar ce sai ce Allah cewa yin alhamdulillah a inda da na yau na yau na aza kuka ba ba alhamdulillah lokacin da aka haihuwa ni aka cewa alhamdulillah to an samu baiwa da gudun Allah Allah ya ba kuwa to in yi ansa kuma ba, a ce alhamdulillah sai Allah ce to ku gina ma bawa na gida a cikin aljanna ku sa ma sunan gidan nan baitul hamdi gidan godiya saboda aka mai ta hakuri Allah shi ne mai basuwa kuma shi ne mai amfani rayukan da ya mu aro ne ya mu. idan ranar mai da aron nan ya kai to dole ne ba a mai zuwa saboda haka sai mu yi ta haƙuri ‘Ya’yan da Allah ke mu, duk aro ne yake ba mu ci moriyarsu ko dai mu tafi mu bar su ko su tafi su ba mu saboda haka duk yadda ta kasance to sai ta haƙuri abinda ke nasar da zuciya shi ne zikiri kamar da Allah ce ala ke eh, zikirin lahi ta kuma ilmin kuro da zikirin Allah ne zukata ke nasuwa saboda haka ki zarga zikiri a koyaushe la ilaha illallah wahdahu la sharika ne lahu al-mulku wa lahu wata hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ki takaranta subhanallahi walhamdulillahi allahu akbar da sauran in sha Allah Allah zai nasar da zuciyarki kuma Allah zai baki wani wanda ya shi Allah ta bada hakuri sai mai tambaya shi cikin da tafiya malam babu layi ne tafiya wajen nema sai ya dawo baya da lafiya bai da aiki sai kwana ko ina ko da wani fita wani neman abinci sai ya kwana kuma an ce ilimi ba da zuwa idan akwai addu'a da zai tsaka da sawa a cikin sabon da ita assalamu alaikum hali ya tabbata sihiri ne sai a nemi malamai masu warware sihiri akwai malamai masu rukiya ta musulunci akwai shagunan da ake sai da magunguna na sihiri islamic medical center da makamantansu ana iya zo a faɗi mutu halin da yaron ke ciki idan suna da taimakon da za su bayan za su bashi insha Allah sannan wannan jikiri da na karanta muku la ilaha illallah wa da kula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ana yin karanta shi bayan sallar subahin sau ɗari bayan sallar da asar sau ɗari shi yaro ya karantawa in insha Allah al'amara za su yi sauki tare da neman maganin da ke walwale sihiri Allah ya muna sauki wasu mai tambaya wata ce ke cewa malam ne ruwa ce mai shekaru ashirin da uku kuma ta ke cewa tana son aure kuma ta gaji da zaman gida har ke cewa wallahi na mutum na kai kan yi da tuni ta da kai kanta ke cewa malam yana fara da addu'a da alaikum ba suna kai kanta ba ta miji ba inda an samu miji ne ko ba a wani ba sai ta kai da shi ke amma dai da ya hakuri ya samu miji iyaye mata ba abin dariya ba ne ba abin takaici ba ne ya kamata a taya ta wannan yanayin da suke ciki a taya ta jin ciwon wannan yanayin da suke ciki don wata ne to lalle ta san hadarin rashin miji musamman wannan yanayi da muke ciki da halin da muke ciki a yanzu na rudin duniya daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban wanda ba ta kowa tsayawa rubuto irin wannan tambaya da neman addu'a da neman taimako da neman bidata ga hanyoyin lalaci da yawa waɗanda aka sani da waɗanda ba sani ba ga fina-finai na ana ta kallo waɗanda ke karantar da yaren mata da matasa da waɗanda ne har mata aure hanyoyin lalaci kuma ana ta kallo ana gani cewa ai wasan kwaikwayo ne wasanni ne amma ana karatun miyagun halaye da ɗabi'u a cikin da haka wannan yare da ta rubuta wannan takardar muna roƙon mata Allah Allah shi ƙara ba ta haƙuri Allah ya ba ta iko da tsare kanta har lokacin da Allah ya ba ta mijin aure kuma Allah ya ba ta miji na Allah shi ba ta miji na Allah shi ba ta miji na da sauran yan uwa musulmi baki daya sannan kuma iyaye mata don Allah an yariya ta samu miji to kada tsaya cewa ai a ana lahu ne ko ko shi ba ne ba ta in dai akwai soyayya wallahi ku wanke ta kudin kamu eh sai shi da abin da ke je da ya ci da ita ba wai ku abin amfani da za ku samu gare ba kan ku yi tunanin za mu amfani gare shi na iya ɗaukar nauyinta abin da za ku tabbatar ke yana da sana'a yi eh yana da sana'a yi to shi ke na a wanke a bashi amma kan ku sa rai ku me ya ba da bale ku shi yan muku kan kuɗi ba abin da zai yabo in kina ɗaukar namiji da ɗaya kuwan da kula shi in ba haka ba to tana kai kanta ba eh, eh. na'am ne tambaya ta gaba ta rubutu ta tambaya mai tsawo inda take cewa ta kasance tana yawan mafarki ta ambaci mafarkan da suke na guda biyar na farko da ciki ta ce tun kafin da yaro farko ta da mafarki tana na guda mai wahala kuma har da kasa shi mafarki na ta maka ta mafarki wani wani yanzu jiki ne yi jini na zuba kuma sai ga shi wani mafarki haka yau sun cika fara kuma zuci duk mafarki da sai sai kasance gaskiya ta ce mafarki na ƙarshe ta kwanta sai ke mafarkin ta mutuwa an ta sa kabari an shi ta ainihin da kabari bayan an shi da domin sun sarwa ina ne wata samar da shi kama sai ta ne biyu dama da aure suna yi wata tambayoyi harce suna tambaya ta suna ce mun goyi Allah yana ba su amsa amma ni ban sanin abin da ke faɗa musu amma ne yana jin abin da suke faɗa ne malam ina son a faɗa ne kwatar waɗannan mafarki da yake yi ko malam na kasance ina rubuta jini tun ina karama har yanzu wa ba ko malam kana da shawara ko addu'o'i da ba ni yanka yi na wuri wasu alaikum kyau duk da ba ni da ilimi a kan fassarar mafarki amma duk abin da wannan goya Allah ta faɗi game da tambayoyi game da duk mafarkin da ke sai ga kuma ne har zuwa mafarki na ƙarshe tana cikin kabari an tafe ta zaune ana mata tambayoyi kabari ya buɗe ya yi faɗi itacen da aka jingita mata sun yi sama mutum guda dama mutum guda hagu suna mata tambayoyi tana ji amma ba ta san abin da ita saka faɗi ba ba ta jin abin da saka faɗi ta wannan alheri ne domin al'amalin alkiyama babu karyarci duk abin da aka yi mafarki da shi na alkiyama to haka ne zai faru to saboda haka alkiyama kuna farawa ne tun daga barzaku wato da mutuwa kafin a yi tashi alkiyama ake ce ma barzaku wanda cikin kabari ake ko ba cikin kabari ake to sannan ko masa ana addu'a Allah ka yalwanta mawani kabari ne Allah ka yalwanta mai to ganin yalwan kabari alheri sannan kuma tambayoyi kowa sai awa tambayoyi wanda ya mutu daren juma'a da kuma ranar juma'a to su ne ake ɗauke ma abin nan nan tambayoyi su ake ɗauke ba tambayoyi to saboda haka wannan mafarki da ta yi alkhairi ne don abin wanda ta yi mafarki a kai so riga ku mutu Wani wanganan kabari da ta yi yanzu shi ne wanda bai zo ba cikin gida na ɗin inda ko wata hanya ne da za ta biya ce ya zamba ta mutum ba mace to ga hanya amma ba ta hanya kowa mutuwa zai yi amma kuma ba a mutuwa sai lokaci ne ko da mutum ya yi mafarkin ya mutu a ba shi kenan da ya mafarkin ya mutu nan zai mutu ba a'a sai lokacin mutuwar kenan lokacin kuma ba wanda ya sani saboda haka roƙon da muke yi Allah ya kawo mana mutuwa cikin sauki muna mu'minai kuma mutuwa ta alkhairi ba ta tashi hankali ba Allah subhanahu wataala ya samu dace da alkhairi na musulmi ta baya ta kan shi ne ke cewa malam don Allah ya nemi shawara ya ta baban ya rasu ke ta ya aure ko mun san cewa mijin da za ta aura matar ta ba ta bari zama da mata ba sai bayan aure an yi wani shekara da ya amma babu zaman lafiya in dai kana jiran to ba babu zaman lafiya amma in ta zama gida lafiya shi ne ya zama ya rantsuwa a kan ba za ta koma ba shi ne nake neman shawara a kan hukuncin da ya yanke wasu abubuwa to yanke hukunci ga mace mai aure ba daidai ba ne dole ne a zauna da mijin a san mataki ko da ya canza mata gida in ya zaina da halin yin hakan in bai da halin yin hakan kuma a gano menene matsalar rashin zaman lafiya an abin da za a yi warwarewa ne sai a warware amma duk da lamari ya kasance dole mahaifiya sai dai su yi haƙuri a samu hanya mafita da ƴar gida ga gidan aure idan ya kasance da waɗace ake yi ana buge-buge to wani ana ce wata ran ana iya halaka juna a ce ba ta komawa wannan gina amma in dai ba faɗa ake ana buge-buge ba to a kyale ta ta koma gida a san hanyar da za a doron sulhun da shi ne mafi alfahari sannan yanzu. wannan al'amura abin da aka saba da shi ne a ƙasa hausa da kuma ma kai duk man da ake amurna ba wa ƙasa hausa ɗaya ba ya kasance abokan zama gida guda ya kasance babu zaman lafiya na sigirce-sigirce da makamantan wannan abubuwan da aka saba da su ne a jayi na allah sa a shawo kan wasu wasu kuma ya kasance abin ya faskara ha a kai ga rabuwa to saboda haka sai a ta haƙuri a dai tafi hanyoyi daban-daban da kuma roƙo Allah shi ne ya kabi abin da ya kamata amma wajibi ne dai a san matakin da za a bi wurin warware wannan rashin zaman lafiya na su ta hanyar shi haɗa kai da mijin eh, hanyar da zai fi wurin warwarewa in yana canza mata gida a canza mata gida da da shi hadda ko kuma haya zai kama mata sai abin ya danyi sauki bisa ga ya zan suna gida guda in kuma bai yiwuwa kuma dole sai gida guda to a hanyar da za a bi ka raba musu gidan za a yi ne a raba musu gidan in bai yiwuwa kuma to a ta zama haka nan ana ta roƙo Allah a tafiya hanyoyi wurin warwarewa tare da eh, lura da su wani lokaci lehi ba ga mata shi ba game da jiki yawanci ana ɗaukar laifin wanda ba shi da laifi ba aza mai laifi wani kila laifin mijini na rashin adalci ke haifar da hakan sai a ɗauki laifi a aza bisa ga matar a ce laifin ta alhalin shi mijin shi ne zai adalci ne. saboda aka yi tako wanda aka yi tsohon tana da hanyar da za ta bi don kariyar kanta to dole ta sake sai to da nan sai a kawo da biya a zamanta a ce ita an ba ta bari ta zauna da mata alhali ba ne jin ba bane saboda haka ne abinci ko inda ne yi yake a yi kokari a magani allah ya tsawo اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والقناعة Allah ka biya mana bukatocinmu ka rufa mana asiri ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah subhanahu wata'ala wannan matsatsin rayuwa da muke ciki da tsadar rayuwa Allah ta mana sauki Allah ta mana sauki Allah ta mana sauki ya Allah ta shi hankulan da ake ciki a wannan kasa musamman arewacin Najeriya ya Allah ta mana karshen ziyarar al'alami ya Allah duk wanda ke da hannu saboda shugabancin shi ko kuma wani sarautar da ke gare shi ko mukamin da ke gare shi ko kudin da ke gare shi ya zaina da hannu wurin fashe kashen da ake a arewacin najeriya da kuma kwace dukiyar mutane a arewacin najeriya da kuma jefa musulmi cikin bala'i ya allah ka muna maganin mai shi ya allah ka muna maganin mai shi ya allah ka san ko su ne ne allah ka muna maganin waɗanda aka danta wa bindigogi su zabi suna halaka yan uwansu musulmi ya Allah ka muna maganin su Allah ka muna maganin su Allah ka muna maganin su da su da wadanda ke ba su bin dubogin Allah ka muna maganin su ya rabbal alamin Allah ka muna maganin su ya rabbal alamin ya Allah zaɓin nan da ke tafi na shekara dubu biyu da eh, ishirin da bakwai ya Allah ka zaɓar mana shugaba mai tausayin mu Allah ka zaɓar mana shugaba mai tausayin mu Allah ka zaɓar mana shugaba mai son mu Allah ka zama mana shugaba mai rahama ya rabbal alamin ya Allah duk wanda in ya shugabance mu zai matsa mana Allah ka kawar mana da shi ya rabbal alamin wanda in ya shugabance mu zai ji tausayin mu Allah ka shugabantar da shi akan mu ya rabbal alamin اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله إنك تارى ما ولنا مكرنتا تارى ما الجنة حقا يا رب العالمين الله كمنا حيا من صوت الجنة يا رب العالمين الله كمنا حيا من صوت الجنة يا رب العالمين ya Allah ka san bukatocin duk wanda an zaune Allah ka biya mana bukatocin mu baki daya Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya rabbal alamin Allah ka biya mana bukatocin mu manyan su da kananan su da masu waɗanda an nesa da waɗanda an kusa ya rabu da alami da waɗanda muka sani da waɗanda mu sani ba da waɗanda an koyi da waɗanda an bayyana ya rabu da alami subhana da rabbil izzati da yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a cika da fatiha